to wannan kayan masarufi dai kowa ya san wanga lokaci ba lokacin kayayyakin bare. duk abin da ya karamci sai ya tsada kuma menene yau na bude baki da me da me ka saya a ah, to abin da na saya yanzu ina jira mai haki ta zo in dan ɗeba haki in dan samu dan tsire na guda uku in dan sai in yi bude baki da shi a muna fata ubangiji Allah sau kama da ni'ima te na zo sayan shukomi da da lemun tsami da su mayonnaise da sauransu suna taɓa kuwa to gaskiya al'amura dai kaba ba dai kamar yadda aka saba ba ka ji wani yan lemu da yan gwaba yan mangoro ana tare da su ma amma abubuwan su ma sun hawa idan aka bi ta mai sayi sai ka bi ta dan kasuwa mai sayi shi na saidawa ga wadansu 'yan kasuwa. to gaskiya kwamfutar dai ba da labari gaskiya tsada gare jikka da ishiraki sai da mana zikirin wannan dai maiya wallahi a shi yana da rangwami eh ana sai da Allah ɗari ɗari da guda kuma da guda ana sai da Allah ɗari ɗari eh buhun da ana samu jikka sha biyar eh buhun albasa akwai na rangwami da kyau ka albarkata azumi eh to buhun inda mun samu sauki dole mu yi rangwami to mun samu sauki bane gaskiya to shi tumatir ba ba ma shi babu shi ya yanki ga yanzu wannan kunna ji da kasa ta aka sai da shi to mu ba mai sai da shi mun bar shi ma babu shi ma kwata kwata galan bisa kan nama to muna sai da nama da langwami kilo jikka biyu da rabi jikka biyu ko baka gani ba eh, talaka ci daga 40 dala 50 har jikka har dala 1 ko ba gane ba kenan kaga ai akwai na talaka ko albarkacin wannan wata na Ramadan na neman lada matuƙa malamai magadan annabawa na masu nasiha ga 'yan kasuwa su taimakawa talakawa amma da sai lokacin azumin wata ramadan su daga farashi kayayyakin su malam sani dan jatau da tashi nasiha ga masu saye suna saidawa dole sai 'yan kasuwa sun tausaya wa mutane sannan Allah ya tausaya musu mutum ya ce saye kayayyaki ko sukari ko shinkafa ko wani abu ya ajiye shekara shekaru sai ga azumi ya hiddo ya saida da tsada a gaskiya wannan kuskure ne musamman ma ihtikari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ihtikari ya ce ihtikari ga duk ihtikarin da ke cuta musulmi haramun ne ma'ana ka sai abu ka ajiye sukari ne gero ne hatsi ne dawa ne eh, duk shinkafa ce duk wani abin da mutane za su yi amfani da shi ka saye ka aje dan wai in yi tsada ka sayar to a shari'a musulunci musulunci haraman ne sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ikon allah talaka bawan allah bawan